ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanir Rahim Girma ya faɗi kashi na tara. Na juya na harari ya inda idanuwana da suka kaɗa suka yi jawur. Ya rausa yadda kai cikin yi wani lallausan kallo mai nuna cewa yes abin da yake faɗi da wanda ‘yar uwarsa ke faɗi haka ne har cikin zuciyarsu cikin kuka na ce don allah me yasa kai min haka ni da baki na ka taɓa jin na ce ina son ka wannan ma ai sharri ne kuma wallahi sai allah ya saka min dariya na bashi sosai ya ce kina bani mamaki zainab abin da baki sani ba shine duk motsinki a tafin hannuna kike kuma tun baki da wayo nake da wayo maganar ma kina so na ko ba kya so na duk abarta na jini nake son ki kuma a yau na furta amincewar ke kawai nake nema ba wani abu daban ba ina fatan ranar da kuka ƙare jarabawa a rana a ɗaura mana aure dan ba zan koma ko ina ba sai tare da ke a matsayin matata insha Allahu abin da ya wuce a bar shi a matsayin wanda ya wuce a fuskanci na gaba na ɗago cikin murmushin takaici na katse shi da cewar ka manta da wa kake magana ne ya im ba fa da mami bane da Zainab ce ka shirya shiga uku kenan da kake son auren jarababbiya kamata da sauri kuma cikin murmushi ya ce na shirya Zainab na shirya idan ma irin ki guda hudu ne zan iya rikewa ya kan nemi idon shi ɗaya cikin zolaya yana murmushi wanda ya girgiza zuciyata na taɓe baki ina faɗin ni dai ban ga alama ba wai liman babu mamu da sauri ya miƙe ya nufo inda nake yana ƙoƙarin cire riga me kika ce sake faɗan abin da kika ce ni kuma in nuna miki ko waye imran wayanki kaɗan ne haka maganganunki ko ɗaya babu respect a ciki ko da yake mantawa ne ai da babban mace nake magana ba ƙarama ba don tun kina karama ke babba ce to babu laifi yau ko kin samu daidai ki da na ga da gaske yake tuba rigar zai sai na ji 'ya'yan hanji na sun hautsi ne na koma lallashi ina faɗin haba don Allah ya im idan mama ta shigo fa ni fa wallahi da wasa nake maka Wanne ne kuma biki isa ba ya faɗa yana ƙara doso ni tunda ai ba matse bakin ki aka yi ba kika faɗi haka ganin ya nufo ni gadangadan na zura da gudu na faɗa toilet sannan na murza mukulli sai karkarwa nake saboda tsabar kaduwa Yana jiyo shi yana faɗin ƙaryar banza da cika bakin wofi kawai. Da ki tsaya mana ki ga aiki da cikawa. Zainab dai baki ya mutu. Sai uban mazari da jikinta ke yi kamar wadda ta yi gamu. Ya yi dariya, sannan ya kaɗa kai ya fita daga ɗakin yana faɗin yarinya baki san Imran ba ne. Ba ni na fito daga ban ɗakin ba sai da na ji muryoyin su iftal a ɗakin suna ci giyata za su kwanta. Na kasa koda shakar kwakwaran numfashi, da yanzu su iftal sun zame min kamar surukai. Na rasa yadda zan yi iya haɗa ido da su. sai na juyo muryar iftal tana dariya tana yin gulmata a wajen aziza allah sarki anta abu yaya im ya takura mata a gidan nan ni wallahi har tausayi take bani ɗazu da muka shigo fa biki gani ba tana ta kuka abin tausayi yanzu zaman falo gaba ɗaya ya gagare ta don tana tsoron kamar za mu gaya mama aziza ta ce ke rabu da ita wallahi gulma ce ita ma ai tana son shi bai san duk ranar da na zancen mami kuka take kwana yi ba gaskiya idan suka yi aure sun yi sa'a They will make a perfect couple domin sun dace da juna. Sai dai kin san ba karamin abu bane Hajiya take amincewa. Dan yadda take son ya imi auri mami? Hmm, da ƙyar ne ta yadda. Amma dai daga Abba na san ba su da matsala. Da na ga dai idan zan kwana a cikin ban ɗakin nan babu abin da ya dame su, ba kuma fita za su yi daga ɗakin ba, su kawai suke. Ƙarewa ma tare za mu kwana a cikin ɗakin. To ɓoyen me zan yi, kuma har yaushe zan taɓuyan. Sai kawai na share idona na murje kunyata na fito. duk suka juya suka dube ni kamin suka kyalkyale min da dariyarsa ta yan biyu mai ban haushi ni dai ban ce masu komai ba na bi lafiyar gado sannan na ja bargo na rufe har kaina a sannan ne kowace ta bi gadonta suka kwanta su ma dama ɗakin gadaje guda uku ne na silva nawa ne a farko sai na iftihal sannan na aziza can an jima iftihal da ta fi mu kotaka da ni ta kwaye bargon da ta rufe kanta da shi iya wuya cikin raɗa yadda aziza ba za ta ji ba ta ce an ta abu don allah in ce wani abu na ɗauka tsokana ta za ta yi sai na shamur ina faɗin ki riƙe abin ki bana son ji ta yi shiru jan ta ƙara cewa am serious dan Allah ya so yake ina nufin ya zaki iya kwatanta sanya im a zuciyarki na limshe ido na a hankali ina jin wata sabuwar ƙauna na ratsa zuciyata ni kaina na san san da nake wa Imran ba zai kwatantu ba ba shi da iyaka Ƙwaƙwalwata ba ta kaifin da za ta fahimce shi ba harshe na ba zai iya bayyana shi ba domin ya fi yawan silin gashin kaina da dai ta tabbatar ba za ta ji kalma ko ɗaya daga bakina ba da an ce wai shiru ma amsa ce sai ta haƙura ta juya ta kwanta washe gari ya kama asabar ɗin ƙarshen wata kuma rana ce da muke sanitary wato kakkaɓe komai na ɗakinmu mu fidda kaya masu datti mu cire yana mu gyara sif ɗinmu wannan wani aiki ne da muka sanya wa kanmu ba ma san 'yan aiki su mana saboda baya gamsar da mu yadda muke so imran ya sallama a ɗakin ya shigo raren da ya fesa na gucci rush ya bakunci mu. na limshe ido zuciyata na girgiza domin ba ƙaramin kyau ba cikin wata shadda galila baƙa da ya saka mu kuwa ko wanka ba mai ba dan ni ya nake da doguwar rigar bacci farasal mai gajeren hannu sai dai na ɗaura zanin atamfa a kai kaina babu ɗan kwali da haka murɗaɗɗen gashin kaina da ke dunkule cikin tufka guda ya sako gadon bayana ina riƙe da abin sharayya na ina sharowa sa aziza da suka rusuna suka gaishe shi ya amsa sannan ya ce zance na zo aziza ina fatan ban yi sammako ba kunya ta kama su duka suka duka da kai suna dariya ƙasa ƙasa gaskiya dai kayi sammako an ta abun fa ko wanka ba yi ba cewar aziza kin san me aziza ya faɗa idanunsa na kaina inda kin san kin da ta min haka da na ce ta daina wanka wannan zainabin da ke tsaye a gabana ta fi min duk 'yan matan duniya dan duk yanda na daga ido na kalli wata mace komi wankanta da kwalliyarta sai in ganta kodaddiya akan Zainab dina wanka da kwalliya ba suke sawa a so mace ba abin daga Allah ne Da haka ki daina wannan tunanin. Ina mai tabbatar miki in Zainab za ta shekara ba ta yi wanka ba, ba zan daina son ba. Ba zan daina ganin ta a matsayin wadda ta fi kowace mace a idona ba. Dariya suka yi suna ƙoƙarin ficewa, saboda su dai ba su saba jin irin waɗannan maganganun ba. Ya yi dube su yana faɗin ina za ku je? Ku zo ku zauna a hira da ku. Wataƙila in ci arzikinku ta amshi kokon barana. Dan idan kuka tafi ko kallona ba za ta yi ba. Ni ku taimaka ma ku tambayar min ita. Wai kalaman nata na siyarwa ne? Ya tsadarsu suke. ko ko kwalliya da na yi mata ne ban burge ta ba in koma in sako suka yi dariya gaba ɗayansu ni ma kaina ban san sanda na murmusa ba har lokacin kuma ban jiyo ba na dai ci gaba da abin da nake yi kamar na ce da shi shin ba yanzu ya gama cewa ba kwalliya ke sa a so mutum ba ya ƙara so ya amshi abin shara hannuna yana faɗin kawo nan sa miki ko na samu ki zauna mi zancen ya dube ni da idanuwansa masu cike da abubuwa da dama na yi hanzarin zama a gefen gado saboda kafafuwana da ke neman kayar da ni Iftal ta ce amma dai yaya in baka taba zuwa zance gurin antimami ba ko? yace ce eh gaskiya ban taba zuwa ba. Ta girgiza kai tana faɗin haba shi yasa. Ya dube ta bayan ya ajiye sandar ya ce me kike nufi? Ta ce na ga baka iya bane. Dole dai ban taba yi ba. Amma na san ba haka samarin ke gaya wa 'yan mata wai sun zo zance gatse-gatse ba. Abin sai yi wani iri. Sai kuma ta zura da gudu. Aziza ma ta rufa mata baya tana faɗin gaskiya idan baka koyo zance ba ba za a karɓe ka ba. Bayan sun fita ya zauna a gefe na, ni kuma ne saurin rufe fuskata da tafukan hannuna ina dariya su shi ma dariya yake yana faɗin wai da gaske ban iya ba zainab na girgiza kai ba tare da na buɗe fuskata ba idan biki buɗe fuskarki ba zan sumbaci hannunki da sauri na buɗe fuskatawa ya sake dariya yana faɗin ashe dai yanzu an san ni wane ne da kar ki buɗe mana na tsuke fuska da baki ya yi dariya ya ce ya haƙuri don allah ɗan saki bakin kar fushinki ya lahanta ni ya ɗaiɗaita min zuciyata na yi wani murmushin a raina na ce ni kuma fa da ka sa zuciyata a cikin wata irin wahalalliyar rayuwa da wani al'amari mai wahalar bayyanuwa ya rausayar da kai gefe kamar wani marayan da ya rasa uwa ya ce zainab dan allah na ga dai in ban yi da gaske ba mutumin nan zai galaba a kaina sai na juya da kaina gefe ba tare da na ce komai ba ya sake yin ƙasa da murya ya ce zainab dan allah mana gaba ɗaya sai na ji ƙwaƙwalwata ta ɗau caji kaina ya sara zuciyata ta yi wani irin bugawa da ƙarfi na kai hannu na dafe kaina da ƙirjina a lokaci ɗaya roƙo nake kawai Allah ya kawo sanadin da Imran zai tashi ya rabu da ni da in samu in ji da abin da ke damuna ya sake kaskantar da murya tare da sako da gwiwoyinsa duka biyu ƙasa ya ɗora kansa a gefen gado ya sake ce min dan Allah duk dauriya ta sai na ji na gaza waye Imran ɗin da ke wahal da rayuwata ne yake na da gwiwoyinsa a ƙasa hasashen Antros ya tabbata kenan ba zan iya jura ganin shi cikin wannan halin ba ban san sanda na ce me kake so Imran ya ɗago da hanzari ya dube ni da idanuwansa da suka kaɗa suka yi jawur zainab so nake mai aure shine kawai abin da nake so na san ke ma shi ɗin kaɗai kike so duk wannan turjiyar wahalar da kanki kawai kike ba kuma solution bane ga problem ɗinki wanda ni na san shi tun ba yau ba sai dai in ce jaruma ce ki kuma na yaba da jarumtaki duk wani gwaji da na yi akan ki biki faɗi ko ɗaya ba wallahi zainab ba tun yau nake son ki ba ta ranar da na fara ganin ki ranar da na ɗauko ki a suma biki san inda kanki yake ba tun baki mallaki komai ba na ci gaba da renon sanki har kawo sanda kika fara zama mutum na kuma yi nufin bayyana shi a gare ki a lokacin da ya na fahimci ke ma kin kamu da suna amma ba irin sanda nake miki ba na ki ragagge ne wanda sha'awa ce ginshikinsa sai na tunanin idan na ci gaba da nuna miki sanda nake miki wanda ya sha bamban da naki to babu mamaki wata rana za ki iya rinjaya ta na afka irin naki me abin da ba shi ne ba kuma a shekarunki na wancan lokacin hakan babban hatsari ne ga rayuwarki na yi tunanin abubuwa da dama akan ki a wancan lokacin musamman inda kika samu wannan al'amarin duk da tarbiyyar da kika taso a kanta wadda iyaye da dama ke son 'ya'yansa su yi koyi da ki babu irin zargin da ban yi akan ki ba a lokacin musamman da na san cewa ba kallace kallacen banza ko karatun banza kuke ba ki yi haƙuri a lokacin sai na ji na kasa yadda da ki don sai na ga idan kin so na ta wannan siga kowa ma za ki iya son shi da haka musamman wanda ya fi ni babu kuma namijin da zaki iya nuna wa hakan ya iya kawar da kanshi a kanki ba yaban kai ba sai dai ɗaiɗaiku masu tsananin tsoron Allah domin ba karamar baiwa Allah ya miki ba sai daga baya ne da na ƙara nutsuwa na fahimci abin a halittar ki ne na yi tunanin idan har da gaske nake ina ƙaunar ki to abin da zan yi nuna miki hakan shine in ignoring ɗinki ba don na daina son ki ba sai dai in yi ƙoƙarin ɗora ki akan sahihiyar soyayya ba wadda za ta zama na kasa ga rayuwarki da mutuncinki a idanuna ba shi yasa ne ta horar da ke ta hanyoyi da dama domin ki azabta ki koyi ƙaunata kuma alhamdulillahi na yi nasara akan haka duk wani gwaji da na ɗora ki akai kin haye shi na san a yanzu kina sona kuma kina ƙaunata kwatankwacin yadda nake ƙaunar ki don haka zainab don allah ki yi haƙuri ki fasa duk wata ramuwar gayya da kike sanyi a kaina ban yi da wata manufa ba illa don amfanin kanmu gaba ɗaya ban yi don in wulaƙanta ki ko in tozarta ki ba illa don in sama wa kaina kyakkyawan matsuguni a zuciyarki ki yi haƙuri ki daina wahalar da mu haka we need each other please na gaji zainab na yi haƙuri na yi juriya ke ma kuma kin yi to ki hutar da zuciyoyin mu mu samu abin da suke so tun baki sa na rushe ginin da na daɗe ina yi ba sai na ji hawaye suna sauko min na yi azamar ɗauke su don kada ya gani amma ya riga ya gani ya dawo gabana ya zauna a ƙasa sosai ya kama hannuna na dama ya riƙe cikin nashi cikin karyayyen murya ya ce kuka zainab why idan akwai abin da ya bata miki rai a cikin kalamai na ki duba Allah ke yafe mu ban yi da niyya in bata miki ba na faɗa miki gaskiyar abin da yake zuciyata ne don in wanke zargina da kike da wulakanta ki ban sani ba ko kina ɗaya daga cikin mutanen da ke son a faɗa musu ƙarya don kawai a faranta musu na faɗa miki iyakar gaskiyata ne domin ki fahimce ni kuma ki tsayar da zuciyarki wuri ɗaya Anan ma ban ce komai ba sai hawayen da nake fitarwa ina sharewa kamar an kunce famfo daga ƙarshe sai aka ya fita ya kyale ne yana faɗin na baki kwana biyu ki shawara da zuciyarki ba zan takura miki ba na kuma yi alkawarin yin biyayya ga dukkanin hukuncin da kika zartar gare mu kuka nake ba don komai ba sai dan farin ciki da bakin ciki duka a lokaci ɗaya kuka nake na farin cikin zuciya ta yau ta tabbatar da abin da take shakku a kan shi yau ta same shi sannan ina kuka domin bakin cikin ba zan iya auren imran ba domin tsira da mutunci da martaba na da kuma na iyayena a kwanaki biyun duk hanyar da na san zan gaya in ina kauce mata shi ma bai matsa lalle sai mun keɓe ba haka za su yi ta su da su ita da mama ba tare da na tofa uffan ba ranar lahadi ne da daddare ce in je in kawo mishi wayata ba musu na ɗauko har layin da na cire na kawo mishi ya dubi mama ba zato na ji ya ce mata mama na kawo miki ƙarar zainab ne cikin san fahimtar menene tsakanin imran da zainab ɗin da suke share junansu ta ce me kuma zainab ɗin ta maka ɗan abba a sani na yau shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shida babu wanda ya taɓa buɗar baki a gidan nan ya ce ga laifin zainab ko ya ce ta mishi wani abu sai kai yau da ka faɗa amma ban sani ba ko zainab ɗin da na sani mai kirki da addini mai girmama na gaba da ita da kuma tsantseni a cikin al'amuranta ta canza ni tunda ni ba zama nake ba ya murmushi ya ce bata canza ba tana nan a zainab ɗinta da kika sani cikin kyawawan halayenta sai ma abin da ya ƙaru waya ce dai na basu kowa yana amfani da tashi amma ita ta rufe tata ko kunnawa ba ta yi hakan yana nufin ta raina kenan ta girgiza kai da sauri ta ce a'a zainab ba ta rainuwa ko kiyashi ka bata a matsayin kyauta za ta karɓa ta ce ta gode allah ya ƙara buɗe wataƙila dai akwai wani dalilin nata na rufewar amma ba wannan ba ta juya ta dube ni tana murmushi na sadda kaina ƙasa nima ina murmushi cike da jin daɗin yabon da take min ta ce zainab ina sauraren ki in ji dalilin da yasa kika rufe wayar da imran ya baki dan in yi hukunci bisa adalci a tsakaninku a hankali na ce mama firgita ni take Karar ta na damuna musamman idan ina barci. Gaba ɗaya suka ƙirƙire da dariya banda Imran. Kallo na kawai yake cike da matsanancin so da ƙauna. A hankali ya ce ai ana canza tun ɗin. Ko kuma ki sa ta a silent. Ba za ta riƙa firgita ki ba. Ko kuma ki sa kiran sallah don nutsuwarki. Ranar Litinin Allah Allah nake mu fito daga fefa in nemi Anturos kuma da yake fefar Islamic Studies ce bana jin wuyarta. Ni ce farkon fitowa. Gudu gudu sauri sauri na bi ta hanyar fita. ganin tana ƙoƙarin juya motar ta don tafiya gida na ɗaga murya tun karfi na daga nesa ganin cewa sauri na ba zai iya cin mata ba nace ce antiros ta dakatar da mota tana nazarin daga inda sunan nata ya fito kana ta juyo ta dube ni lokaci guda ta kashe motar ta ta fito na nufo ta ina ta murmushi ita ma murmushin take tun daga nesa ta so inda nake tana nuna ni da ɗan yatsanta akwai da daɗin labarin imran a bakin ki zainab ta kama hannuna muka na fusta room babu kowa duk suna ɗakin jarabawa muka zauna a kujerun da ke fuskantar juna ta ce to ba ni in sha na yi murmushi na zayyane mata dukkanin abubuwan da suka faru tun dawowar yayin ba rage ko kalma ɗaya ba ta ce tangod na kuma gode miki da biki saurin amsawa ba hakan ma wani abu ne da zai ƙara miki matsayi a zuciyarsa ki ci gaba da kin amsa buƙatarsa har sai kin koma gida gaban iyayenki idan ya bi ki ya cika mai ƙaunarki to a sannan ne zaki nuna masa matsayinki na cewar ke talaka ce ƙasa da shi don haka kina gudun wulaƙanci idan ya ce ya ji ya gani yana son ki a haka to Zainab ki yarda da Imran ku yi auren ku ina muku fatan alkhairi na limshe ido a hankali ina kimanta mu ni da Ya'im a matsayin mata da miji ina kimanta wace irin soyayya za a yi ni kaina ban san irin ta ba saboda sanda nake wa Imran wata ajiya ce kawai daga Allah na san dai za ta zama irin zazzafar soyayyan nan irin wadda harshe ke gaza bayyanawa duk ƙoƙarin ya im na gani na cikin kwanaki biyun da ya ɗiba min ya ci tara kunya shi nake ji da gasken gaske akwai wani lambu da abu ya shuka kayan marmari kala daban-daban a bayan gidan ba kowa ke zuwa ba don al'ummar gidan gaba ɗaya ba mazauna ba ne nan nake zuwa in zama na in yi ta karatu na, kasancewar jibi ne zan zana final paper ɗita wato jarabawata ta ƙarshe a sakandare ko kaɗan bana jin daɗin yadda ya ke min magana a gaban su iftihal baya shayan faɗar kowace irin kalmar soyayya shi a gabansu ina tsoron kada hakan ya jawo min kiyayya nan gaba daga gare su idan har Allah ya nufa min ya aure tabbas duk macen da ke fuskantar kiyayya kan namiji da danginsa yana da nasaba da kaunar da miji yake mata har ya gaza boyewa a gaban su dan haka ne sam na daina zama a daki sai dai lokacin bacci kawai duk iyakar neman shi a cikin gidan ba zai ganni ba waya kuma tun lokacin da mama ta yi min magana ban kuma rufewa ba sai dai a can ɗakin mu nake barinta sai in in tarar da miss call ɗin shi rututu in yi murmushi a raina in ce ya imran kenan ba dai wuta ciki ba shi dai a san da yake son abu to lallai a sannan yake son shi a san da ko yake kin shi to babu wanda ya isa ya sa shi son haka wannan na daga cikin halayensa da na karanta shi yasa ni ma nake son in nuna mishi a san da na so abu a sannan ne nake son shi a san da na fidda rai da samun shi kuma to mawuyaci ne rashin sa ya dada ni da ƙasa na fito daga ɗakin jarabawa ranar juma'a da misalin karfe shida na yamma wadda ta kasance jarabawa ta ƙarshe a gare ni na daga kaina ina yi wa makarantar mu kallon ƙarshe kamar yau ne na shige ta amma sai gashi wai har shekaru shida sun cika sun wuce ba za mu kuma dawowa ba wannan kaɗai bai ishi dan adam ya gane muhimmancin lokaci ba ya himmatu wurin amfanar da kanshi ta hanya mai amfani muna ta sallama da ƙawayenmu da jama'ar da aka yi zaman mutunci da su muna kuma musayan adireshi na karɓi lamba anturas da adireshinta ni ma na bata nawa na gida gwarzo dan na tabbatar mata idan na tafi gobe na tafi kenan har abada wataƙila ko zan dawo sai a matsayin mata ali imran in kuma hakan bai yiwu ba to sai na kawo mata ziyara ta musamman dan halak din ne ko ya zo ɗaukar mu cikin sabuwar motarsa da ya iso da ita element sai fushi yake kamar ya ci babu wanda na san ba na kowa bane sai ni kadai ko kallo na bai yi ba sai su aziza da yake tambayar su yaya fefa iftal ce a gaba dan yadda yake ta harara ta nima ko da sadaka aka ce in shiga gaban motar ba zan shiga ba kamar yadda yake son a kullun ya ganna a gefensa kamar yadda yake yawan faɗa. ni ban sani ba shiga bayan mota da ma ƙara kula da shi ne mun mika hanyar gida shi da ƙannansa na ta hira jarabawar shiga jami'a wato jam dama ni tuni na gaya musu kada su fara sawa da ni ni kam sai gida gwarzo babu wata jami'a da zan je na tabbatar wa kaina cewar dole ne in aure a lokacin nan ko ba da imran ba duk kuwa da shakkun da nake da shi na iya haɗa rayuwa da wani namiji ba shi ɗin ba shi kaɗai ne namijin da zan ɗaga ido in kalla ya burge ni shi kaɗai ne namijin da zan ɗaga ido in duba in ji wani abu ya tsargu tun daga yatsar kafata har cikin ƙwaƙwalwar kaina shi kaɗai ne zai ce zainab i love you in ji wani irin farin ciki mara misaltuwa da jin daɗi sun mamaye ni in ji dukkanin gaɓoɓin jikina sun amsa inkuludin zuciyata shi kaɗai ne zai mun abin da zai ɓata mara in ji ya burge ni maimakon raina ya ɓaci shi kaɗai ne zai ɗaga ido ya dube ni da sunan so in ji kaina ya kumbura in ji ni a matsayin wadda tafi kowace mace sa'a a rayuwa in ji zuciyata da ganga jikina duka na girgiza saboda baiwar da Allah ya yi wa ƙwayar idanunsa wadda ba duk kowane namiji ne yake da irin wannan baiwar ba ya kashe injin motar daidai sanda muka iso harabar gidan mu kuma muka buɗe za mu fita ya jiyo a hankali daidai gefe na a galabaice ce Zainab I want to have a word with you wato ina son magana da ke jikina ya sanyi saboda yadda ya magana kamar mai ciwon baki sai iftal kuwa suka yi cikin gida babu waiwaye na koma cikin motar a kujerar baya inda nake zaune na zauna ƙafafuna a waje kuma ban rufe kofar ba Ta ki da nan zainab magana ce ta ƙarshe za mu yi saboda ni ba ƙaramin yaro bane da zaki ta wasa da hankali na Na rasa inda kika sa gaba na rasa meye a cikin zuciyarki ke wace irin mutum ce mara tausayi da wasa da rayuwarta na yi haƙuri zainab na yi haƙuri da yawa a kanki amma yanzu kina nema ki kure haƙurin idan ba kya suna ne ki gaya min mana domin na yanke shawarar fuskantar abba da maganar mu a cikin satin nan amma ba zan yi hakan ba sai da amincewarki wannan halin da kika tsiri min ko kaɗan ban gane masa ba ban san me kike nufi ba kin ƙi ki saurare ni in ma kin saurare ni sai ki uwar kunnen shegu da ni ko ki samun kuka me ya haka zainab kashe ni kike so ki yi ko me ki buɗe baki ki ce imran ba na son ka za a yi miki dole ne amma an gaya miki gaskiya ki yi wa rayuwarki gata ki aure ko ba da ni ba idan har ni din ba kya so na to ki da wanda kike so na gaji da rainin hankalin da kike min na gaji zainab in ba so kike hawan jini ya kama ni ba a dalilin ki ya ba kanshi a jikin stiyarin motar yana fidda wani irin numfashi a wahale idanuwansa sun kada sun yi jawur na miƙe zan tafi ba tare da na ce komai ba amma idanuna sun kawo ruwa na tausayin imran da ni kaina na tabbata ina son imran sai dai ina tsoron sanya rayuwata a cikin aikin da na sani ina son tserar da mutuncina da na iyayena ko kaɗan matsayinmu ba ɗaya ba ne in ma ina wannan mafarkin ya kamata in farka in yi aiki da hankali da tunani in fahimtar da zuciyata cewa yaudara ta kawai take yi ya ɗago a hankali cikin sarewa al'amarina muryarsa har ta fita sosai kamar ta mai fama da mara cikin faɗin shi kenan zainab ki je ki yi duk hukuncin da kika zaɓar wa kanki sai dai a duk inda kike ki dinga tunawa cewa ina ƙaunar ki na kuma bi duk hanyar da zan bi wurin nuna miki hakan amma ke ɗin na rasa wace irin mutunci ban kuma san menene ke kunshi a cikin zuciyarki game da ni ba a daren ina haɗa kayana ina kuka da ni kaina ban san dalilin yinsa ba na farko dai wannan rana ce mafi muhimmanci a rayuwata ranar da zan koma gaban innata kwata-kwata kamar yadda na baro ta shekaru shida a baya amma akwai sabo da shakuwa mai tsanani tsakanina da iyalan baba sa'idu sannan akwai ƙauna mai tsanani ita kanta mama ba ƙaramar shakuwa muka yi da ita ba haka kowa na gidan na tabbata zan yi kewarsu rayuwa ce muka yi mai daɗi da fahimtar juna ta yadda nake jin barin gidan a yau har cikin bargona sai babban al'amarin da har yanzu nake kalubalantar kaina a kansa wato rabuwata da imran ni kaina na san zan iya jura komai amma ba wannan ba komi da nake iya yi a cikin karfin hali nake yi kuma cikin ƙarfin zuciya da a gani na wannan ita ce kaɗai hanyar da zan samu a kaina kyakkyawar rayuwa a gaba idan har auren kwanciyar hankali nake son yi ba auren soyayya da son zuciya ba to imran bai yi daidai da rayuwata ba kuma abu ne da nake da tabbaci a kan shi mahaifiyar shi ba za ta taɓa karɓar al'amarin ba a lokacin ne abba ya shigo har falon mama yana nema na sakamakon ƙarata da aka kai cewar na dage sai na tafi gida gobe maimakon na bari zuwa asabar ɗin ƙarshen wata kamar yadda aka shirya za a tafi gaba ɗaya ya yi sallama mama na biye da shi ya dube ni ya ga yadda nake share hawaye da majina gaba ɗaya sai na bashi dariya zainab me ya yi zafi in gaya miki gaskiya ko kin koma gida kewar gidan nan da mutanen cikinsa ba za su bar ki zauna lafiya ba na girgiza kai cikin amincewa da kalaman shi har cikin raina na ce to baba hakan na nufin ba zan tafi ba kenan babu komai na ɗan lokaci ne kawai kwana biyu ya yi yawa zan manta komai ya ce anya kuwa ai ko shekara kika ba za ki manta ba amma dai alkawari ne na riga na yau malam cewa duk ranar da kika kare karatu a ranar zan maida mishi ki don haka ne zan amince da tafiyarki ki amma da zarar an yi admission din jami'a zan zo in ɗauke ki nan da watanni uku shi bai ma san ko form din jam din ban cike ba ki sanar da malam mun yi magana da mutumin singapore yana nan tafa watan gobe insha Allah su kwantar da hankalinsu ya samu aiki ne da cibiyar informatics alumni wadda ke can singapore din amma zai zo karshen watan nan in Allah ya yarda Allah kiyaye hanya sai na zo ranar asabar ya mai da duban shi ga mama to yaya me kike shiryawa wa taki ne na sallama da mai nuni da saitin akwatuna guda uku ruwan makuba Situru ne tsadaddu a dankare a ciki ɗinkaku takalma da jaka da kayan shafa na mata kai ka ce lefan wani hamshaki ne ta ce wannan daga yan uwanta ne iftihal da aziza da kuma gaddafi ta kuma buɗe wata yar batta ta fido da saitin sarƙa da ɗan kunna na english gold irin wanda ake kerawa a ƙasar ingila wannan kuma nawa ne ta jawo wata leda ta ce wannan kuma daga hajiya babba ya yi murmushi cikin yaba ya ce lallai kuna ji da yan nan taku to amma ban ga na yayansu ba ko so yake sai na sa shi a cikin bakin littafi ne ta ce wai imran kai bana zaton fa ya san da tafiyar ta gobe amma zan neme shi in gaya mishi sakonka na cewar za ka sa shi a cikin bakin littafi tunda mu dai mun tsira gaba ɗaya muka yi dariya washe gari karfe shida na safe abba ya haɗa ni da malam shehu muka kama hanya da tsarabobi cike da buɗin mota na yi sammako ne don tserewa yaya im ɗin da na tabbatar bai san da tafiyata ba su iftal sai kuka suke kamar wasu ƙananan yara sai ni ma na ji kukan ya zo min to amma ya zan yi ko ba daɗe ko ba jima zan dai koma inda na fito karfe bakwai na magarba muna cikin garin gwarzo na yi hamdala ga allah da ya nufe mu da isowa lafiya ogin mota da ta yi na ƙarshe a ƙofar gidanmu ne malam da almajiransa sun idar da sallar magarba kenan a farfajiyar gidan ba su kai ga shafa addu'a ba da haka na ci gaba da zama a cikin motar yayin da shehu ya fita ya nemi gwangwani ya yi alaula ya tafi kan tabarma ya tada sallah ni kuwa dama ina fashin sallah ne sai da suka shafa kana na fito daga cikin motar na tuɓe takalma na na rike a hannu cikin gida a tsakar gida in na dubu ce da inata suna yankan nama da alama rago aka yanka a gidan kamar da yadda ake yi duk sati ai sadaka na yi sallama cikin ɗaukaka murya daga suka juyo suka dube ni da mamakin wannan isowa ta wata ba zato ba tsammani bakin inata ya ƙi rufuwa ta aje wuƙa hannunta kawai tana ta murmushi ta ce ni da matin da na tashi ke ta ji a jikina na ce da dubu wataƙila fa kina tafi a cikin satin nan ina dubu ta ce ai tun azahar nake jiyo kamshinta na karasa na zauna akan kafafun innata na kwantar da kaina akan cinyarta wata irin ajiya zuciya na sauke mai cike da gajiya da farin ciki na ce alhamdulillah mun iso lafiya daga nan kuma na tashi na shiga ɗaki na aje jakata na ɗauki buta na zagaya bayan gida na cire fad da ta dame ni na fito daidai lokacin da sama ke ta sauke akwatuna na a kofar ɗakin inna aiko ta har zuko iya wuya faɗi take sanda aka tafi da abu sakwata ba a tafi da ita da komai ba ban tura ta da komai ba don haka ba za a kawo min riba ba ku ɗauki wayannan kayan maza maza ku mayar cikin mota ku ce da direban ya mai da wa sa'idu ku gaya masa har yanzu bai yi arzikin da zai wanke zuciyata ni da abu ba wani takaice zo ya tokare ni na wannan halayya ta innata yana ganin yanzu girma ya hauta da ya dace a ce ta daina irin wannan tozarcin da take baba sa'idu a bayyana jama'a ashe da sauki aka samu yanzu ko ya dawo sabo fil kenan a karo na farko da na yi wa innata abin da ban taɓa tsammani ba wato musu na ce kai mati ku sauke min kayana ta yi hanzarin ɗago fararen idanunta ta dube ni na sai da na ƙasa a hankali na soma faɗin wannan kayan ba su fito daga hannun baba sa'idu ba daga iyalansa ne kuma a gani na bai kyautu ki haɗa su a cikin laifin ki yi musu jimilla ba inna laifin wani baya shafar wani ki yi haƙuri idan na ɓata miki rai amma akwai muhimman abubuwa na kamar takarduna a ciki waɗanda ba su da alaƙa da baba sa'idu na dubu yi maza ta bige min baki na. idan kika ƙara yi musu da inna ki kan duk wani abu da ta zan yi fushi da ki irin wanda ban taɓa yi ba malam ya sawo kai cikin gidan yana faɗin lahu wa imal wakil Ni'imal maula wani imal nasir har sauran kofar gida ana jiwo harshen matan aure kai mati ku ɗauki kayan nan ku kai su ɗakin dubu ku ajiye Shike da girmamawa suka bi umarnin shi ya tambayi in na dubu abin da ke faruwa ta mayar mishi ya dube ni da tuna hawaye suka wanke min fuska da kuma da na sanin musun da nai da innata abin da ko da wasa ban taɓa yi ba ya ce da ni in shiga ɗaki in kwanta in huta zai aiko min da gasasshen nama yanzu ina jin sanda zai fita yana ce da ina ai dama na gaya miki batun yau ba ina jiya miki ranar da abu za ta juya miki baya akan kansa ido idan har kika ci gaba da nuna mata kiyayya da kike mishi akan idanta a wannan rana dai daga ni har ina ta babu wanda ya rintsa ni kuka nake ita kuma ajiya zuciya take ta yi akai akai da naga wannan ba za ta fishe ni ba na kwaye bargon da na rufa da shi dan a zatanta bacci nake na miƙe na kunna fitilar ɗakin gaba ɗaya haske ya gauraye ko ina na ido hudu da innata na durƙusa da dukkanin gwiwoyi na a gabanta na soma kuka mai tsuma zuciya faɗi nake inna dan Allah dan annabi ki wa Allah ki gaya min dalilin ki da kike baba Sa'idu ko na daina ganin laifinki da zafinki akan mutum mai kyakkyawar zuciya irin shi ni ba Allah Misira ba ce ban san gaibu ba yau shekara ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha takwas ina ganin ki a cikin wannan halin na kasa amincewa da cewa da ake baki da hankali kuma ba zan taɓa amincewa ba abin da na yarda da shi shine akwai wani babban bakin ciki da kika rayu a cikinsa har gobe kuma biki fita daga cikinsa ba ba zan iya jura ganin ki a cikin irin wannan halin ba idan biki gaya min damuwar ki ba in nawa zaki gaya wanda zai fi jin ciwon bakin cikin ki a hankali ta ce nuratu wanda na tabbata ta faɗa ne a zuciyarta fiye da ba dan na kasance mai kyakkyawan ji ba ba zan iya ji ba ta ɗago idanuwanta ta dube ni wasu hawaye suka zubo mata irin masu zafin nan da ke ƙara zafin da zuciyar mutum ke ciki ta ce ki yi hakuri, abu na yi miki alƙawarin daina aibata sa'idu